would like to know what is your message to the entire people of the Emirates, the Emirates Council, and the state, and the nation of Uh, thank you very much uh, for this uh, important question. Um, my appeal to the people of Zaria or Kaduna State in general is to um, support us, you know, so that uh, we can carry out the obligation, you know, on our shoulders now it is not easy to step into the shoes of uh, somebody whose personality is like larger than life. Uh, so it has to be a gradual process, and uh, uh inshallah, we should be able to uh, accomplish, you know, all the uh, tasks you know assigned to us. And secondly, um, I have been calling on all my um, brothers that contested, you know, for this uh, coveted position, you know, to come together so we can continue to build on the foundation, you know, laid by our predecessors. Uh, that is the only way, you know, the society can move forward. Uh, it is uncommon, you know, for us to stay for a very long time, almost two two weeks plus, you know, without you know, an emir. But uh, all is well that ends well. I believe it was very healthy, and uh, I hope you know uh, people will put all these things behind them now and uh, be good sportsmen, and so that at least we can you know put heads together as one team. Because I don't believe in winner takes all. I believe in you know uh, teamwork. So if we are fragmented, you know, there is no way we can, you know, uh, you know, build a very good uh, system. And so um, uh, I'm appealing to all of them, you know, to come together. And I'm so happy that significant number of, you know, the district heads and especially the royals, you know, they came this evening, you know, to pay their allegiance and. Uh, so that is remarkable. I was very pleased with that, and I hope you know, those that were not able to come, you can see since morning we have been you know engaged for uh, on one thing or the other. Uh, so I am positive that you know by tomorrow, maybe at least almost everybody will be at the palace to you know to uh, to pay allegiance and and then we chart a new course. Yes. So you are you are clinching the royal throne after about hundred years. Right. Yes. Dynasty. How yes. do you intend to integrate not only people from the dynasty, other uh, families at large that constitute the emirates? Well, uh, you know, I'm not an obstacle in this system. Uh, at least I have I have served for 19 years today as Magajinga And uh, I believe, you know, uh, you may know what it means, you know, to be occupying this, uh, the position of Magajingari in every, you know, emirate of northern Nigeria. And, and, and again, prior to that time, uh, under the tutelage of my late father, I was representing him in most of the you know, traditional functions here for 20 years. So technically, if you look at it, you know, I, so I learned a lot from, you know, the late I learned a lot from my late father. So uh, it's not something difficult. And I believe in all sense of humility and responsibility. I've contributed my quota, you know, to the growth and development of the emirate over the years. So it is not, uh, you know, something that, you know, is too uh, difficult but overwhelm me now to uh, start grappling uh, on how to go about it. We have some ideas. Uh, all we need to do is to appeal, you know, to those that felt offended, which is natural, of course. But I see participating in, in, in a contest, you know, as a healthy development and uh, is uh, something that is always welcome. So that at least But once, you know, um, somebody is chosen, then of course, as Muslims, we always, you know, surrender to the will of God because uh, you don't choose yourself or you don't, uh, you know, um, you know, make it happen. You know, it is the will of God, and we firmly, you know, believe in that, and, and I hope and pray that uh, you know, uh, all my elder brothers, you know, will come together and then we move forward. And uh, I'm so delighted equally because I've seen, you know, some of the leading contenders already, you know, uh, calling for people, uh, calling on people, you know, to support us so that we are all one family. I was telling others that, you know, at least the two other, you know, uh, leading families you know, I don't have any reason to neglect them because they're my family as well. Uh, the Bor- um, dynasty, you know, my grandmothers, you know, came from those, uh, from the family. So they're, they're my family. I don't have any, uh, uh in fact, I, I feel very comfortable when, whenever I'm, you know, amongst them. So and they treat me with honor and dignity. So I, I think we're one family. And for the Kazana dynasty, my wife, you know, for 30 years at least, is the daughter of the late emir. So you can see I don't have, you know, uh, any uh, reason to, uh, you know, uh, alienate anybody. And I've told the uh, council members, the, uh, the councillors, you know, that I'm ready to tag along with everybody the foundation laid by the late Emir um, provided, you know, people, you know, work in line with the rules of the game. So, uh, and also even the palace staff, you know, I don't intend to, uh, you know, make life unbearable for anybody. Uh, the legacy of our family is to bring people close to us, not to send them away. So uh, I, I, I, hope within the next couple of weeks, when we settle down to business, you know, we should be able to attract more people, you know, to see light and to see reason why, you know, we have to work as a team, you know, so that at least uh, the people of Zaria, Kaduna State, and Nigeria in general will benefit from our wealth of experience. Because if we now say well, it will be winner takes all, then certainly uh, we're going back to 1900, which is, uh, which is, it happened in some, you know, regimes in the past, but uh, we don't want to repeat that ugly past. So that is my approach, inshallah. So, to na farko assalamu alaikum ah, sakona ga al'umman ƙasar zazzau baki ɗaya shine ah, ina musu fatan alheri kamar yadda muke ta samu sakon fatan alheri a gare mu tunda a cikin awoyin nan da suka wuce Um, da muka kawo wannan matsayi to sannan kuma na biyu shine ina roƙonsu irin cewa kamar yadda allah ya ɗora wannan amana na mutane a kafadunmu to muna fata za su taimaka mana don mu sauki nauyin wannan amana da allah ya ɗora mana a lokacin da ya ɗiban mana a wannan matsayi to uh, haka har ila yau na ba su jaddada musu kwarin gwiwa haka don su gane irin cewa eh, mu abin da za mu yi za mu dora ne a kan foundation da magabatanmu suka suka riga suka yi kamar mai martaba sarkin zazzau ya shekara arba'in da biyar a gadon sarautar zazzau wanda yake shi kowa da dewa to ya yi abubuwa da dama na alheri to tobacco ga mai hankali ba wanda zai zo ce ya rushe su da mutane da ya gina da structure na emirate system din saboda yana da experience kwarai da gaske a kai to mu kuma da muka yi mabiyan shi kuma 'ya'yan shi mun karantu a wayan sabuwa da dama wanda ke muka gani a wurin shi so saboda haka burinmu shine mai dora kan abin da ya yi wanda ke abubuwan da muka ga sun daidai da lokacin da muke ciki mu kuma namu ah, sannan kuma har ila yau wasu abubuwan mu kuma sai mu kokari ta yi namu fahimtar da basiran sai mu sake dora abin daidai lokacin da Allah ya diba mana wannan wuri. To mai martaba kusan ba kaɗai ka nemi wannan akwai gidajen sarauta daban-daban a masarautar zazzau wani ƙudiri ko buri kake da shi wajen ganin cewa ka haɗa kan dukkan gidajen nan domin a samu ci gaban da ake eh, alhamdulillah eh, zan ce na cikin wanda irin allah ya kaddara cewa ina da alaƙa na kusa da gidaje biyu a zaria wanda dangin nono na mahaifiya na ya fito gidan sarautar sokoto na sarkin musulmi to amma kakanni na eh, sun fito daga gidan sarautar bare-bare kakan mahaifiya na saboda haka aka kuwa ba zai yiwu in ce abin nan eh, na shiga wani sabani da dangin nono na kuma ina da kyakkyawan fahimta da su duk kaɗakunan sarautar nan Eh, zama na aminci da yadda da girmama juna da muka gaza yadda tsakanin wanda ma na alaka na jini sannan haka kuma gaman gidan katsinawa eh, matata yar shi marigayi sarkin zazzau shehu ne saboda haka ba ni da gefe irin a cikin wayannan gidajen biyu a su ne da manyan gidajen sarautun da muke da su so saboda haka kaga nina kalan duka wannan abu ne wanda yake dukkan mun fito muna da alaka da su eh, ta fanni daban-daban to saboda haka na san amfani da wannan daman da allah ya sani a ciki ya zama na da alaka na kusa da duka gidajen nan manya guda biyu eh, domin mu samar da irin wanda maslaha na fahimtar juna na zuwa a ƙarƙashin inuwa guda inda ki samu samu al'ummar zariya su ci gaba zazzau emirat gaba daya a ci gaba a samu bunƙasan arziki kuma a samu zaman lafiya domin idan babu duk al'ummar da ba su da zaman lafiya to na al'ummar za ka ga ah, ci gaba ƙanƙani ne in ba zaman lafiya to eh, za ku samu zaman lafiya ne in an da taimakon juna da kuma girmama ra'ayin juna to na fatan ta wannan fuska eh, insha Allah za mu samu nasara kuma dama eh, tunani na insha Allah daga yanzu su, ina ba su haƙuri duk mu dawo mu tafi tare Allah shi ke yin sarki Eh, idan eh, ba dabara ba ne ba wayo ba ne ba iliminka ne ba ba wani kuɗi ne ba ba fawa ne ba domin inda wayannan abubuwan ne to kira da mu kawo inda muke ba a yau din to saboda haka Allah shi ke yi kuma yana bayarwa ne ga wanda ya so kuma ta hanyar da ya ga dama kuma lokacin da ya ga dama to saboda haka ina son duka mu kawo tauhidi a cikin mu kuma kamar neman sarauta ga wanda ya fito gidan sarauta yanci ne wanda ke ba wanda ya laifi ni kullum haka nake dauka ba wanda ya laifi right ne na kowa kowa gida ɗaya ne kuna uwa da uba daya kowa yana da yancin ya fito ya nema to amma duk wanda aka ce gashi an fito da wani allah ya bashi to sai a taru a rufa mishi domin kada al'umma su su wahala saboda jayayyen sarauta ana jayayyen sarauta amma ba ga ba ba yin gaban sarauta wannan ba ba shari'a ba abu ne wanda ke shari'a ta yadda da shi saboda haka eh, ina roƙon su don mu taho mu tafi tare eh, kuma yadda yake za a ɗaukaka darajar masarautar zazzau gaba ɗaya da kuma al'umman zazzau su amfana gare mu baki ɗaya kuma eh, ina fata cikin kankanin lokaci irin kowa zai dawo yadda ke sai mu samu mu tafi gaba daya kuma alhamdulillah ko da dare ne yau na ga da dama irin sun zo eh, daga saurin dakunan sarauta, daga gidan katsina hawan da gidan bare bare da yawa hakimai sun zo nan sun yi mana waya to kuma mun gode musu kuma da da ba su zo mu tafi tare haka kuma mutanen sarki a fada mu a gidanmu mun gaji mu tattara ne shi yasa ake mana kirari an kaka mai da dan wani naka to muna tattarawa ne kowa ma ya zo amma ba mu watsa ba in ka kore in kai halinka zai iya koranka da kanka amma mu ba mu ce kowa ya tafi ba kuma akalla uba ne a gare ni ya bar wurin yanzu to dole kuma ka duba bayan shi inda kana da tunani saboda haka ni a tunani na shine in Allah ya yarda zan yi bakin kokari na daidai gurguru daidai karfi na da mutanen fada da su wanda suka fito ɗakin sarauta da sauran hakimi da al'umman eh, ƙasar zazzau baki da eh, daidai capacity din da nake da shi da kuma wanda Allah da basiran da Allah ya bani da kuma mataimaka na mu samu mu ga yadda za a taimaka wa masarautar ta amfana da zaman mu a wannan wuri alhamdulillah mm.